The Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs is uh, deeply worried about the development in Zaria. Majalisar Koli ta harkokin addinin Musulunci a Najeriya ta damu kuma tana bakin cikin abin da ya faru a Zaria. Tuni mun aike da wata tawaga mai karfin gaske zuwa birnin na Zaria don binciko mana ainihin gaskiyar abin da ya faru. Majalisar ta kuma nemi bangarorin biyu da akai hankali nesa. on the two sides. Shin mai majalisar koli ta Islamu a Najeriya ke son a yi a halin yanzu? The right thing to do is for an open, transparent judicial commission of inquiry to be set up. Abin da ya kamata a yi shi ne, a kafa wata hukumar bincike da za ta yi aiki ba rufa-rufa cikin gaskiya da adalci. don gano gaskiyar abin da ya faru duk wanda aka samu da laifi to lallai ya fuskanci hukunci. Uh, Farfesa Ishaq Oloyede Alam Yakub Yahaya shi ne wanda a halin yanzu ke jagorancin harkokin 'yan shi'a a Najeriya kuma na tambaye shi ya zuwa yanzu mutane nawa ne suka tabbatar da su riga mu gidan gaskiya gaskiyar magana ɗaruruwa ne dan ba su kai dubu ba kaɗan za su kasa maza da mata akwai mata sama da tamanin akwai kuma maza wajen ɗari wajen kusan shida zuwa bakwai wani hari ake ciki a nan zaria to har yanzu dai ta kanta husainiyar ba ta tsira ba suna nan suna sa ido a kanta kusan da wani wanda yake cikin husainiya din yayi man test mun yi magana da shi a cewa suna cikin husainiya kuma an zagaye su ta sai da za su fita amma kuma wajejin gidan su malam shi ma dai yana nan da jami'an tsaro suna damuwar mutane. A cewar Air Commander Ahmad Tijjani Babagamawa mai murabus bai kamata mutane su dinga ɗaukar doka a hannunsu ba. Bai kamata mutane su dinga ɗaukan doka a hannunsu ba a tare hanya ko da ma talakawa ne ko sauran mutane ba shugabanni na tsaro a tare su ba. Abin da zai baka mamaki shine shugaban sojojin Najeriya Lieutenant General Burake sun rike mutumin nan bawan Allah na ya kai na awa guda ana ta roƙon waɗannan mutane akan cewa su yi haƙuri su ba da hanyar su shi. Dokta Bawa Abdullahi Wase ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Ya zama dole tilas shi shugaban ƙasa ya kafa judicial board of inquiry su bincika su samo wane ne yake da laifi a cikin wannan abun. Duk ƙoƙarin da ne don jin ta bakin hedkwatar sojan Najeriya abin ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.